Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم masu saurare assalamu alaikum hausa radio biwash na kuka kamo daga nan birnin tehran a shirin na rana na yau alhamis muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a halin yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma shirin nan na kokon san mureka iran da kuma shirin kide-kiden iraniya wanda shine shirinmu na karshe a wannan lokaci to waɗannan da suna da dan allah shirye-shiryen da za mu gabatar muku da fatan da ku kasance tare da mu tun daga farukansu har zuwa su inda yanzu mu fara da shirin nan na kokun san san masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha biyar ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyu ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan afrilun shekara ta 1982 aka zartar da hukuncin kisa kan khalid islambol wanda ya kashe shugaban kasar masar na lokacin anwar sadat banda ya sanya hannu kan yarjejeniyar kam david inda ya amince da isra'ila a hukumance khalid islambol wanda ya kasance ɗaya ne daga cikin jami'an sojin ƙasar masar a lokacin ya yi amfani da ranar faratin tanawa da yakin oktoban shekara ta 1973 wanda anwar sadat ke halarta a wurin a cikin birnin alkahira inda ya harbe shi da bindiga har lahira a ranar shida ga watan oktoban shekara ta 1981 bayan nan an yanke wa khalid islambol hukuncin kisa kuma aka zartar da hukuncin a rana irin ta goma sha biyar ga watan afrilun shekara ta alif tara da tamanin da biyu masu saurare ko kun san cewa shekaru 109 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan afrilun shekara ta alif tara da goma sha biyu katafaren jirgin ruwan yawon shakatawa mafi girma a lokacin mai suna titanic ya yi karo da dutsen kankara a cikin tsakiyar teku a tafiyarsa ta farko daga birtaniya zuwa birnin new york na kasar amurka waɗanda suka kera wannan katafaren jirgin ruwa dai sun yi imanin cewa jirgin ba zai taba nitsewa a cikin ruwa ba amma bayan wannan hatsari a cikin mutane 2,207 da suke cikin jirgin mutane da biyar ne kawai suka tsira rayukansu sauran kuma duk sun rasa rayukansu a cikin teku hatsarin jirgin ruwa na titanic shine hatsarin jirgin ruwa na fasinja mafi muni a duniya daga ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 27 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan afrilun shekara ta da da hudu aka kafa ƙungiyar kasuwanci ta duniya wadda ake kira da WTO ko World Trade Organization a ƙasar Morocco. Kafin haka dai, an fara kafa wannan ƙungiyar ne bayan yakin duniya na biyu a tsakanin kasashen duniya 23 da sunan kungiyar kasuwanci a shekara ta 1947 sai kuma shekara ta 1986 a taron kungiyar karo na takwas a kasar guyana aka soma tattauna batun mayar da ita kungiyar kasuwanci ta duniya domin kawo ƙarshen dukkanin abubuwa waɗanda suke hana ruwa gudu a harkokin kasuwanci a duniya waɗanda suka hada da cire kudaden fito da kuma sauƙaƙa kai kawo na 'yan kasuwa kuma kayan kasuwanci a tsakanin kasashen duniya da ƙarshe dai a taron morocco a shekara ta 1994 kasashen duniya da dama suka rattaba hannu akan yarjejeniyar kafa kungiyar kasuwanci ta duniya sannan aka fara aiwatar da yarjejeniyar a cikin watan janairun shekara ta 1995 masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madala yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku su. To da farko ga muhimman kanunsu. halin musulunci ya sake jaddada wajibcin dagewa iran dukkanin takunkumin da aka sanya mata kafin sake raya jiniyar nukiliya sojojin yaman sun sake kai hari kamfanin aramco na saudiya da kuma wasu wajaje masu muhimmanci na kasar an dakile wani sabon kokarin balle wani gidan yari a nigeria to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan jagoran juyin jihalin musulunci ayatollah said ali khamenei ya buƙaci da kada a ja dogon lokaci a tattaunawar da ke gudana da nufin farfado da janin nukiliya ta shekara ta 2015 ayatollah khamenei ya kara da cewa iran ba ta dakatar da matakan da take ɗauka ba game da janiyar sai ta gani a zahiri cewa amurka ta ɗage mata gaba ɗayan takunkumin da ta sanya mata jagoran ya bayyana baiwa jami'an diflomasiyya na iran ɗin umarnin su ci gaba tattaunawa amma tare da sanin cewa ba za a dawoma har kullum ba kan wannan tattaunawan jagoran ya bayyana cewa ba za a dawoma kan tattaunawa ta har ila wato har masha Allahu ba a cewar sa don kada hakan ya zamanto wata hanya da sauran bangarorin da ke cikin yarjejeniyar za su amfana da ita domin tsawaita yarjejeniyar ta ko da yaushe kalaman na jagoran jin jihalin musulunci da yana zuwa ne a daidai lokacin da tawagar ta iran karkashin jagorancin karamar ministan harkokin wajen kasar abbas arakci ke ci gaba ke a birnin vienna na kasar austria don ci gaba tattaunawa kan yarjejeniyar ta nukiliya dakarun kasar yaman sun sanar da cewa sojojin sama da kuma sashen makamai masu linzami na sojojin sun kai wani harin haɗin gwiwa ta hanyar amfani da makamai masu linzami da kuma jiragen sama marasa matuka kan wasu sassa na kamfanin man fetur na aramco da wasu wajajen masu mahimmanci a kasar saudiya yayin da yake sanar da hakan kakakin sojin kasa ta yaman brigadier janar yahaya sare cikin wani sako da ya wallafa shafin sa na twitter a safiyar yau alhamis ya ce an kai hari da makamai masu linzami samfurin sa'ir da kuma badar kan kamfanin na aramco da kuma wasu wajaje na daban kamar yadda kuma yace sojojin har ila yau sun yi amfani da jiragen sama marasa matuka samfurin sama 3 da kuma kasif 2k wajen kai waɗannan hare-hare janar sari ya ci gaba da cewa an kai waɗannan hare-hare ne a matsayin mai da martani ga wato hare-haren wuce gona da iri da saudiya din da kawayenta suke kai wa al'ummar yaman wanda na baya bayan nan shine wanda suka kai birnin sa'ada yana mai jan kunnen saudiya da cewa za ta kara fuskantar waɗannan hare-hare matukar dai ta ci gaba da kai hare-haren akan al'ummar ta yaman rahotanni daga kasar iraki sun ce an kai hari da rokoki kan wani sansanin sojin sama na amurka da ke yankin kurdistan na kasar iraƙin tashoshin talabijin ɗin sabirin na iraƙin da kuma aljazira ta ƙasar qatar sun ba da rahoton cewa an ji karar fashewar abubuwa a cikin sansanin sojin yayin da kai waɗannan hare-hare a daren jiya har ila yau kuma tashar ta sabirin ta ce jim kaɗan bayan kai harin da yi an ga hayaƙi na ci gaba da tashi daga cikin sansanin zuwa sama kamar yadda kuma ta ce an rufe hanyoyi da suke isa zuwa ga karamin ofishin jakadancin amurka da ke birnin arbil babban birnin london na kurdistan da kuma filin jirgin saman kasa da kasa da ke wajen ma'aikatar cikin gidan wato kurdistan din dai ta tabbatar da faruwar harin da ta ce an kai shi ne a wani gini na sojojin mamayan amurka da kawayenta da ke wajen har yanzu dai babu wata kungiya da ta dau alhakin kai wannan hari. To masu saurare kada da a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. Manyan jami'an leƙen asiri na ƙasashen India da Pakistan sun gudanar da wata tattaunawa ta sirri a birnin Dubai da nufin rage irin kai ruwa rana da ke tsakaninsu dangane da yankin nan na Kashmir da ake takaddama a su Kamfanin dalancin labaru ta ya sanar da hakan inda ya ce wata majiya ce ta sanar da shi hakan inda ya ce wato haɗaɗɗe daular larabawa ne dai ta shirya wannan taro a ci gaba da kokarin da ake yi na rage irin kai ruwa ranar da ke tsakanin kasashen biyu rikici ya sake barkewa tsakanin india da pakistan din da a shekara ta 2019 lokacin da aka kai wani harin kunar bakin wake kan wata tawagar sojojin india a yankin na kashmir da aka gano cewa akwai hannun wasu masu dauke da makami da suke da alaka da pakistan an juma dai ana rikici tsakanin india da pakistan ɗin kan wannan yanki na kashmir waɗanda kowace guda daga cikinsu tana ikirarin mallaka da kuma iko kan wajen jami'an tsaro a jihar ido da ke nigeria sun sanar da cewa sun sami nasarar dakile wani yunkuri da wasu suka yi na balle wani gidan yari a jihar da wasu fursunoni suka yi yayin da yake magana kan hakan kakakin rundunar civil defense ta jihar richard ogbefo ya ce yunkurin balle gidan yarin da ya faru ne a yammacin jiya lokacin da jami'an hukumar suka sami labari na wani kokari da ake yi na balla gidan yarin jami'in ya kara da cewa lokacin da dakarun rundunar suka iso su sami cewa wasu fursunoni sun balla dakunan su da kuma suna ci gaba da fada da rikici da wasu jami'an tsaro na gidan yarin da karshe da ya ce bisa taimako na sojoji da sauran jami'an tsaro sun sami nasarar kawo karshen da kuma dakile wannan yunkuri na bore da aka yi da komai da fursunonin cikin ɗakunan su wani lamari dai yana zuwa ne bayan kwanaki kimanin makonni biyu da wasu suka ɗauki wato wasu masu ɗauke da makami suka kai hari gidan yarin owerri na jihar imo inda kimanin fursunoni dubu ɗari takwas suka gudu ta masu saurare karshen labaran duniyar kenan. To labaran duniyan na kuka saurara daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. To yanzu kuma ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana da mu fara da shirin na Muleka Iran tare da Aminu Kiyawa. Muleka Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. barkan mu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin wannan buleka Iran shiri ne wanda a cikin sa mai muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin shawon yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wurare sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da kai manta da di a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin. A yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game da yankunan da ƙasar Iran take yi na ganin gyara kabarin fitaccen masanin nan ɗan ƙasar Iran wato Abu Raihan Biruni. Da yanzu haka kabarinsa yake cikin ƙasar Afghanistan. Watanni da muka samu da kamfanin labarai na Iran Press ya nuna cewa Ali Asgar Munis ministan kula da al'adu da yawon shakatawa na kasar iran ya buƙaci mataimakin ma'aikatar kula da ababen tarihi na kasar afghanistan bisa la'akari da yadda kabarin fitaccen masanin nan na kasar iran abu raihan biruni ya rushe kuma yana cikin yanayi mara kyau na neman goyon bayan gwamnatin afghanistan wajen ganin an gyara wannan kabari na babban masanin lissafi ɗan ƙasar iran da kabarinsa yanzu haka yake garin gazni na ƙasar afghanistan mu'unis ya kara da cewa ƙasar iran tana da ƙwarewa da fasahar gyara wuraren tarihi yanzu haka akwai ƙwararru da dama da suke ya da ayyukansu a wannan bangaren don haka a shirye suke su ba da dukkan gudunmawa wajen ganin an sake gina wannan kabari yadda zai koma kamar yadda aka gina shi a baya ko ma fiye da haka shi dai abu raihan biruni an haife shi ne a ranar kuma uku ga watan zulhijja na shekara ta 362 bayan hijira a garin biruni wani ƙauye da ke garin khawarizmi da ke ƙasar uzbekistan a halin yanzu kuma ya koma ga mahalicinsa ne a shekara ta 440 bayan hijira a garin gazni da ke ƙasar afghanistan ta yanzu har ila yau ya ƙara da cewa abu raihan yana da ƙwarewa ta sanin harsuna irin su farisanci larabci ibraniyanci da dai sauran harsuna daban-daban wanda aka ce ma har da harshen yunan hakika ya bar guraben ilimi masu yawa a baya daga cikinsu akwai littattafai da dama da ya yi wanda akwai littafin nan sananne wanda ya magana a kan shi da ya shafi ilimin taurari da dai makamantansu a fili yake cewa abu raihan biruni babban masani ne fitacce ne a fannoni daban-daban na ilimi wato kamar ilimin sanin ƙasa da na sanin halayyar ɗan adam da ma ilimi na kimiyya da ake kira physics hakika abu Han biruni ya yi zamani da gwamnatoci daban-daban da suka gabata inda ya zamani da hawarizmawa da kuma sarakuna guda uku na daular gaznawi inda ya guna da hidimomi na ilimi sosai bisa bincike da wasu masana kasashen turai suka yi a kansa misali kamar vedman da sotar da rashtar sun yi amfani da guraben ilimi da biruni ya bari ciki har da makaloli masu yawa akan maudu'ai daban-daban da yawansu ya kai 180 abu raihan shi ne mutum na farko kamar dai sauran masana na yanzu da ya bincike kan ilimin geography kuma sakamakon binciken da ya yi ya samu karbuwa sosai duniya ta yi amanna cewa iraniyawa suna da kaso mafi tsoka a tarihin wayewa da ilimi na duniya a gaban babban ginin majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar autrish birnin vienna an sanya mutum mutumin fitaccen masanin kuma likita masanin tarihi na ƙasar iran wato abu raihan biruni baya ga wannan mutum mutumi na abu raihan akwai mutum mutumin ƙwararru da masana na ƙasar iran da dama da aka sanya a gaban ginin majalisar ɗinkin ta duniya inda mutum mutumi na farko da aka sanya a wajen shine masanin ilimin farsafa ɗin nan ɗan ƙasar iran kuma marubucin littafin nan na shifa da littafin kanun a ilimin ɗibbu wanda yana ɗaya daga cikin fitattun littattafai kan ilimin likitoci da ya shahara a duniya mutum na biyu da aka sanya a wajen shine babban masani ɗin nan na ilimin lissafi da taurari wato abu raihan biruni sai ko mutum na uku da aka sanya shine hakim umar khayyam ne shaburi malamin falsafa da lissafi da ilimin taurari daga ƙarshe kuma sai mutum mutumi na hudu da aka sanya shi wato likitan nan masanin falsafa da ilimin taurari zakariya arrazi da ya shahara a matsayin wanda ya gano alcohol ko kuma alcohol da jauhar wato acid sulfuride mutum mutumin da muke magana a kan shi wato abu raihan biruni an yi mutum mutuminsa ne har guda hudu inda kowanne ɗaya yake kallon kusuroyi guda hudu a gaban ginin masar ɗinkin duniya akwai guraben ilimi da ya bari masu tarin yawa da suka kai kusan 115 da suka kunshi ilimin lissafi ilimin taurari da kuma sauran abubuwan da suke da dangantaka da su wanda guda 28 kadai daga cikinsu ne suka isa zuwa hannayenmu bisa mahangar edvard zakshu biruni wani babban mutum ne da allah ya masa baiwa ta fahimta abu raihan ya yi amanna cewa duk wani abu da ake amfani da shi ta hanyar yin istidlali na ilimi wajen tabbatar da shi to dole ne a yi gwaji domin tabbatar da gaskiya ko rashin gaskiyar maganganun da aka nakaltu da bayyana irin istidlalin da aka yi a kansa yin amfani da hanyoyin gwaji a abubuwa na ilimi suna daga cikin sabbin ilimomin zamani da abu raihan ya kirkiro. ustaz abdulhamid nirnuri ya faɗi cewa abu raihan ya yi bincike mai zurfi kamar yadda ƙasa take kewaye rana da yake ba da amsa game da masu ra'ayin cewa duniya tsaye take wuri guda ya yi bayanin cewa wanda suke ganin duniya ce ke kewayawa amma rana tana tsaye babban dalilin wannan shine abubuwan da suke a doron ƙasa da ba a iya wurga su zuwa sama wannan ya nuna cewa akwai wani ƙarfi da yake cikin ƙasa da yake janya abubuwan zuwa gare shi wanda a lokacin da yake motsi yake hana abubuwa tashi zuwa sama wannan maganganu sun shafi ɗaruruwan shekaru ne tun kafin newton da kuma labarin ƙonewar faɗuwar tufaha daga bishiya da kuma gano jazibiya ta wannan hanyar wato wani ƙarfi da yake sanyawa in ka wurga abu sama yake dawowa ƙasa Tuma saurare kashi mun kwaro bayani amma lokacin da aka irma shirin ya kawo jiki don haka zan jalin zamun shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa kukan ce cikin ƙoshin lafiya kuma na iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng to aminu da bai yi nisa ba don kuri sake dawa don gabatar da shirin na karshe wato shirin na kiɗa-kiɗan iraniyawa a yi saurare lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin shirin na gida-gidan iraniyawa shirin wanda cikin sa mai kawo muku waƙi daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To da yake muna cikin kwanaki goma na alfijirin zagawar jin juhal musunci na kasar Iran ya sa za mu kawo muku waƙoƙi daban-daban da aka yi game da zagayowar wannan ranaku na alfijir na kwanaki goma farko masu tsarki wanda aka jin son jun jihar musulunci a nan ƙasar iran rashin jagorancin imam khomeini dalla ta bata gare shi wanda a yau mun gato muku mawaƙin nan mai suna isfandiyar karebagi. هر خرمنی در دل هر گلشنی آتش بیداد تو ساحقه غم زده ثروت هم تو خون دل توده هاست کین تو بر سینه ها دشنه ماتم زده دزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای اقرب جراره ای روبه من isfandiyar karebagi an gaishe ka a cikin wannan waka ta hamasa da gabatar mana kuma an ne zamu jarin zamu shirin gan lokacin da aka dima kawo jiki amma a biyo mu a shirin mu na gaba domin jin da wasu sabbin waƙoƙin da muka saba gabatar muku amma kafin nan ana iya ci gaba da bibiyar shirye mu a shafin mu na gizo www.cb1.ng a huta lafiya. babbar in iman ایمان پایدار و حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا را پذیرند to masu saurare da haka maka kawo ƙarshen dukkan abubuwan da zamu iya gabatar muku sai kuma zuwa an jima da dan Allah a shirin mu na dare inda zamu sake kasancewa tare da ku amma kafin a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka shirya kan kama idan na kasance tare da ku tun daga farkon shirin Muhammad Awal Bauchi nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh